A tsawon shekarun da suka gabata, akasarin 'yan Najeriya suna son a yi amfani da tsarin zaɓe mai inganci saboda kurakuran da suka kawo cikas ga zaɓukan da suka gabata, lamarin da ya jawo suka ga hukumar INEC a lokutan zaɓen baya. Ko menene dalilin mika buƙatar komawa tsarin zaɓen na'urar zamani da Farfesa Mahmud ya yi a gaban kwamitin majalisar wakilan ƙasar? Ga daraktan yaɗa labaran INEC Malam Nick Dazan da bayani. Muna ganin in an sake amfani da na'ura ta wajen kada kuri'a, to zai kara inganta zaɓuɓɓuka kanmu kuma zai rage magudi da ake gani wanda ake takawa a lokacin zaɓe kuma zai wuya a wannan sabo salo da aka samu na mutane suna ba da hanci saboda a kada musu kuri'a to muna ganin idan aka kawo wannan na'ura na kada kuri'a shi ma zai tabbatar da cewar an daina sayan kuri'u ko kuma ba da hanci saboda mutum ya kada ma wani ɗan takara kuri'an shi tun a baya kamar biyu da sha biyar muka kawo wannan na'ura na tantancewa mutane da yawa ba su ba mu goyon baya ba suna ta cewar kaman wannan na'ura ba zai samu karbuwa ba a wajen al'umma ko kuma fahimta wajen al'umma ba amma da muka je muka jaraba wannan na'ura a kauyuka mutane sun gamsu da wannan na'ura su yi na'am da shi kuma daga bisani wannan na'ura ya inganta zaɓuɓɓuka da aka yi malam dazan ya kuma ƙara da cewa to abin da kuma nake so ki lura shine duk yayin da za mu kawo ko na'ura cikin zaɓe abin da muke fara yi shine muna jaraba wannan na'ura mu tabbatar da cewar al'ummarmu sun fahimci wannan na'ura kuma ya sami karbuwa. A game da ra'ayin 'yan ƙasa akan wannan lamari shugaban kwamitin amintattu na gamayyar ƙungiyoyin Arewa Alhaji Nastura Ashir ya tofa albarkacin bakinsa akan batun. Wannan al'amari da ake magana ita hukumar zaɓe take yi ni dai a wajena ban yadda da wannan sha'anin cewar a mai da wai harkar zaɓe ta zama electronic daga na gaba kake ganin zurfin ruwa. Rida kad muka fara cewa za a yi aiki da shi a Najeriya da na farkon da na biyun da aka da shi duka an samu matsaloli matsaloli har an je supreme court ana shari'a ana magana zancen kadirida da sauransu yanzu ba kuma ta ba a zaben nan dubu tara akwai gurare da dama da suka yi korafin cewar kadirida nan baya aiki sannan harkar magana yanan gizo najeriya ba ta kai wato ni a gani na wayewar da za ta yi wannan abin ba lokaci guda wasu mutane za su yi amfani da ita wannan abin ta yanar gizo su hakin cyber din ta ainihin a dinga dura kuri'a da ake so a cikin ta idan ana so a ce wai mutanen najeriya mazauna waje su yi zaɓe To ai musu rijista rajista su su dinga yin zaben su ta wannan hanyar electronic voting amma mu da muke cikin gida a tsaya a gyara system din nan a kyala mutane su fita su kada ƙuri'a tukunna sai system din yayi karfi ita hukumar zaben ta zama highly independent idan ba a manta ba a shekarar 2007 ne hukumar INEC ta gabatar da fasahar daukar bayanan masu jefa ƙuri'a kai tsaye da fasahar karanta katin zaɓe wanda aka yi ta amfani da su a lokutan zaɓe tun lokacin ya zuwa yanzu lamarin da wasu 'yan Najeriya suka ce ya inganta yanayin zaɓe Halima Abdulrauf muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.